وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين mushrikai masu karyata tashi bayan mutuwa suka ce mun hallaka wannan ita ce ranar sakamako ranar da Allah yake sakawa bayansa akan abin da suka gabatar a rayuwarsu ta duniya na ayyuka